abu na ƙarshe mafi muhimmanci shine riko da addini hannu biyu sakaci da addu'a ba karamar kofa yake bude wa shaidanu ba a yanzu ta riga da ta tabbata audi din nan matsafi ne babba kuwa. babu yadda za a yi a ce kowa duk wani mai ruwa da tsaki akan rayuwar ibrahim da jamalu su sun kulle ko sunan da yake amfani da shi wanda mutane suke ji amma a ce wani bai kalubalance shi ba cikin waɗannan suka san ibrahim da shi kansa auren a matsayin ɗan baba malle wallahi ba ɗana ba ne sunan ubansa ba hagu, cewar malla da saurin baki dariya aka yi yadda ya haƙiƙance har da faɗa musu cewa a satin da jamali ya ce ibrahim ya rasu a satin aka tsinci gawar sako na cikin gidan bahagon abin mamaki kuma har cikin dare ƙanwar kanwa ta ce ta tabbatar a gidansa ta kwana Allah masanin gaibu amma daga ji na san cewa ba ƙaramin sihiri a wuri ya yi amfani da shi ba wurin kulla bakunan jama'a Malam Zakari ya furta yana jinjina kai. Murmushin farin cikin tunawa cewa ayar Allah ita ce kankat yayi. Ƙarshensa ne ya zo ba iyawa ko dabarar mu ba. Mun ga iya gudun nashi madogarar yanzu kuma zai ga ƙarfin mulkin shugaban masu mulki. Bayan sallar magariba suka zazzauna cin abinci. Arkam yana zaune a kusa da abbansa wanda ya ce a faranti ɗaya za su ci abinci sai ga su kalar suka ce su ma da su za a ci. Wannan kuma sai dai ku yi haƙuri sai Allah ya kai mu mun haɗu mu duka da takwarana. cewar Abba Jamalu. Akram ya ɓata ya ce to Abba ka janye shi ko sunayen mu ba ka faɗa masa ba kuma dai dan uwa ake kira rabin jiki ba uba ba. Dariya duka suka yi sannan suka zazzauna a gefe Hajiya Munawwara ko abincin ta kasa ce. Sai ƙara musu take musamman a gaban arkam. Murmushinsa ya yi mata ta kuwa ji daɗi sosai don gani take ta fi kowa murna da zarginta bai tabbata ba. ka mata tunani da cewa na gode. Cewa za ka yi nagode, momi, ni mamanka ce arkam. Ya sake yin murmushi nagode, momi. Kana da yawan murmushi Jabir ya ce da shi. Wani murmushin ya sake yi soma cewa koya na yi a wurin Kot Tauhi sai kuma ya ji kunya ta kama shi a gaban babansa zai yi tobara. Turancinsa ma burge su yayi, amma ta ce ita fa ta san wa yake son cewa don tun aka fara shari'ar take bin su. ita ce tauhida ɗin da ka ba da labari ɗazu ko matarka kuma lauyan jamalu au abba ƙarami ta gyara sunan da sauri sakamakon harara daga mominsu Kan sai shafa abba jamali ya yi dariya ba dai ne kake jin kunya ba ko a kunyar momi na ji ya ce yana kallon hajiya munawwara jiya sun bushe da dariya har da abban nasu kallon rashin fahimta ya yi musu aka rasa mai magana saboda dariya sai kalin ne ya daure ya ce kada ka wahalar da kanka in dai momi ce me yasa ba dai kana nan ba idan ka zai gane maka sun gama cike da farin ciki da nishadi sannan ya nemi aron wayar da zai kira su hadiya manga rashin kwanciyar hankali da gamsassun shi ya dakatar da shi daga kiransu tun farko ya tabbata yanzu hankulansa sun gama tashi da jin jinsa shiru amma kuma yanzu ne yake da labari mai daɗi da kuma wadatar natsuwar neman su idan ka kira kada ka faɗa musu komai game da mu arkam saboda ina tsoron sharrin audi ba na son ya ji labarin zuwa na sai dai ya gani abba jamal ya ce da wani irin kwarin gwiwa lokacin su ne yanzu saboda haka zai yi komai domin ganin idan an je kotu audi za a bari da soyayyiyar aya a tsakar hannu shi mutum ne mai haƙuri amma wannan kalmar babu alamunta ko ɗigo a abin da ya shafi audi shekaru talatin ba kwana talatin ba ne rayuwar ƙaninsa da hawa hawayen iyalinsa abu ne da ya jima yana hasashenta yadda zai fanshe su idan dama ta zo gare shi shi ma arkam ya yi wannan tunanin shi yasa ya yarda saboda baya son abin da zai kawo musu tangarɗa ko kaɗan maimakon buga wayar sai da ya tsaya ya ɗanyi binciken game da wasu abubuwa da yake ganin za su taimaka wurin juya akalar karar ta koma kan alhaji audi awa ɗaya da yan kai alhaji audi ya samu a yanayin da ya faɗo babu wanda ya girma ta ɓangaren nasa ƙafarsa ta dama a lankwashe take sannan duka nauyinsa ya tattara a kanta jikinsa ya sake da gajiyar rashin motsi don wayoyinsa da suka tarwatse ma ya kasa haɗa ko ɗaya da ya ɗan ɗago jikinsa sai ya ji kamar wannan kafar za ta karye tun yana kiraye-kirayen sunan fanna da na masu aiki har ya haƙura zai iya rantsuwa tun ranar da aka waye gari shamsu ya same shi cikin kuka ya faɗa masa ya yi fitsarin kwancen farko ko tuntuɓe bai ƙara yi ba hankalinsa a kwance yake idan ka cire razanar da ya yi daga nan arkan bayan sun dawo daga kano da aka gama zaman makokin ibrahim a lokacin oga ya faɗa masa shine matsalarsa na farko sai bugawar zuciya a haɗuwarsa da tauhidar da kuma mammalo ya rasa me yake faruwa yanzu sunan mammalo ya maimaita a zuciyarsa ya ji wani irin abu ya tokare masa wuya ba dai shine cikon na ukun ba bai gane da wuri ba amma kuma ya tambayi oga ranar da suka haɗu kuma ya ce masa ba shi bane tana waye da cewa ɗaya daga cikin surukansa muni na yi wa mubin fyaɗe Mammalo ya sani ya ji wani irin gumi yana tsatsafo masa kamar ruwa. Daga ranar da Fanna ta sanar da shi gobarar gidajen mansa komai ya fara dagule masa. Kofar da ke sada bangaren sa da ainihin cikin gidan ya ji an buɗe duk da ba ta ƙara ya buɗe baki yana kira amma sauti ya ki fita. Abin ya ba shi mamaki matuka ta cikin gilas ya hango mana a falonsa ya kwala mata kira har lokacin babu sauti. Ai mana, ke ai mana, ina ko irin murya ta fito a dasashen nan bai ji ba shi kansa jikinsa ne ya soma rawa da ya ga duhu yana mamaye shi a hankali sanyi mai kwankwasa kashi ya dinga bin sassan jikinsa muryar da ya ji a da ake jiya ce ta sake yi masa magana wannan karin cikin fashin da ya fi na jiya babu makawa jini da jini sun haɗu numfashinsa makalewa ya yi a wuya don tsananin kaɗuwa ya kasa kwakwaran motsi cikinsa ya tsirga ta wata irin fargaba da bai taɓa sanin zuciya za ta taɓa fuskantar irinsa ba bala'i bala'i bala'i za ka haɗu da bala'i su ne makaman ƙarshe daga wannan su ne kalaman ƙarshe daga wannan muryar kafin hasken wurin ya shi ya dawo daidai daga wannan lokacin bai sake sanin inda kansa yake ba na yadda yake ta riƙewa kada ya sakarwa wannan kafar ya dire mata gaba ɗaya bai san lokacin da ta ce ƙas ba gari na wayewa gidan hajiya manga da tashin hankalin da bai ki ba zai iya faɗa ba sun kwana da damuwar rashin sanin halin alkam yake ciki sannan kafin tafiyar mammalo da hajiya lami bamba a daren ya faɗa musu abin da ya gani ranar da babba ya rasu saɓanin yadda kowa ya yi tsammanin hajiya manga ko kaɗan bata zubar da hawaye ba da ta ji akwai yiwuwar sa hannun alhaji audi a rasuwar babbanta wani kuka kuma ya rage mata tsakaninta da mutumin nan albashi ta ɗaukar wa kanta in Allah ya yarda sai ta bi diddigin komai ta gano inda gaskiya take hajiya manga tauhida da jamal babu wanda ya runtsa ko kaɗan da an kira su suke ɗauka da fatan ko arkam ne kira ko sun yi ba adadi gari na wayewa hajiya manga ta sauko sanye da doguwar riga ta atamfa da wata hula mai laushi hular bata ɓoye gashinta ba ta ɗaure da riban ba ya sauko akan ƙasan kafaɗanta kana iya ganin tsirarrun farin gashi a cikin bakin gashinta wanda ke nuni da cewa shekaru sun ja hannuwanta ta nade a kirji ta tsaya tana kallon kofar bangaren arkam ta kwashi kusan mintuna goma sha biyar kafin ta numfasa ta da kofar ta shiga babu irin tunanin da bai zo a ranta ba a daren jiya amma ta ki bari ko digon hawaye sauko zuciyarta ce ta tsinke da ta shiga ɗakin baccinsa ta hango tauhidat a tsaye a cikin ban ɗakin ta duka tana wanke katon jacuzzi bathtub ɗinsa ƙofar ban ɗakin a buɗe take daga ita sai kayan da ta saka da sunan yin bacci jiya amma ya gagara tauhida me kike yi haka da sassafen nan murmushi ta kakalo ta hidiya wani abu da ya tsaya mata a wuya ƙarfin halinta ya daɗe da barinta tun da lokacin bacci har gari ya waye babu wani labari kumfar hannunta ta ɗauraye ta fito ta saki fuska cikin sanyin murya ta ce take magana kai a ƙasa cewa ne bari na wanke kada ya dawo ya ga babu gyara a ce ta sauko wa hajiya mun gaba ta san lokacin da ta rungumo ta ba ina addu'a ke maki insha Allahu arkam yana cikin ƙoshin lafiya zuciyar tauhida sai da ta duka da matsanancin tsoron idan kuma ba lafiya yake ba fa saurin kawar da tunanin ta yi ta daga kanta don gudun kada ta yi kuka ta yi hanyar kofa ina za ki turaren wuta zan ɗebo a ɗakin ki in saka masa Tana gama magana ta fice da sauri iyakar ta falon ɗakin nasa ta zauna tana haki kamar wadda ta yi gudu. Ba ta jin za ta iya kuka a yanzu amma zuciyarta ta uzzura mata da wani irin raɗaɗin rashin sanin makama. Kimanin minti biyar bayan fitarsa sai ga Hajiya Manga ta fito. Bata jira ta tambaye ta me take yi a wurin ba ta yi saurin cewa mayafinta ta manta ba ta ɗauka ba. Murmushi kai Hajiya Manga ta sannan ta rike hannunta tana dubanta da tausayi. kin san menene bana alfahari da shi a cikin abubuwan da kika koya a tare da ni kai tauhida ta girgiza hakan ya ba wa hajiya manga damar dorawa da cewa taurin zuciya da rashin son wani ya gazawa ta dole ke sa ni kuka tun kuruciyata a gani na ba kowa ya kamata ya san wikines dina ba amma ina jin na yayi kuskure ni mace ce kuma mu mata da rauni aka samu Har yanzu ina kan bakana na cewa ba kowa ya kamata ya ga hawaye ko damuwa ta ba, amma akwai inspection habar ta hajiya manga ta dago tana kallon idanuwanta. Tauhida na akwai waɗanda a gabansu dole ne mu ijiye duka makamanmu mu nuna gazawarmu, mu yi kuka a gabansu su rarrashe mutanen da a gabansu mu mata ne da suke bukatar a basu kulawa. idan na zubar da hawaye nan na gani nake kamar ba zai dawo ba tauhida ta faɗa da wani irin rauni da ya ƙara saka tausayinta a zuciyar hajiya manga zai dawo insha allahu ta ɗan yi dariya idan ya dawo dai kada ki manta alƙawarin da kuka ɗaukar mini wani haihuwa duk shekara mana dama da kin yaye za ku bani jikokina dan a wurina za su dinga kwana kunya ta kama tauhida ta faɗa jikinta tana cewa kai nan na me aka yi na kunyar ma sai ma mun nutsu na fara baki sirrin kame shi tsab a hannunki dole ne ma yata ta yi zarra a zuciyar miji sai ga tauhidar tana dariya da gaske da hajiya manga ta fara zolayar ta bata yarda ba ita uwar mata ce ba ta miji ba saboda haka za su haɗu ita da ‘yarta su kama miji a hannu duk yadda hajiya manga ta san za ta yi ta ɗauke mata hankali daga damuwar da take ciki sai da ta yi tare suka karasa gyaran ɗakin suna hirar da kowa ke ƙoƙarin danna damuwarsa da ita bugun ƙofar ɗakin da ƙarfi ne ya fito da su suka haɗu da jamal riƙe da waya a hannu yana kuka cikin hajiya manga da tauhida ya kulle kowace zuciyar ta kamar ta fito don tsoro da rawar baki tauhida ta tambaye shi me ya faru sultan ne ya kira ni sultan shine babban dan kawo garba kanin antina na rashin samun arkam a waya da suka yi tun jiya shi ne kawun ya bashi aikin bin bayan su zuwa falgoran daji dab da shiga garin ya gano motar su duk da ta kone amma ana iya gane wace iri ce a tsorace ya tsaya a hanya ya yi tambayin inda aka bashi tabbacin maza biyu ne a ciki da ya tambayi kalar motar aka ce masa ruwan hanta shine ya kira jamal domin ya tabbatar da can ya ɗinke ya tafi ko a rikice hajiya manga take ta ce me ya canye ni sabuwar mota ɗinki wayarsa ta fizge ta kalli hoton da sultan ya turo masa yana jiran amsarsa daga can inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jamal ta furta kamar mai rada domin ga lambar motar nan duk da plate ɗin ya kone amma ta gani ta gane lambobin girgiza kai yake yana yin baya a hankali na nake ce ba ita ba ce don allah sultan ne ya sake kira a lokacin ya faɗa masa cewa mutanen wurin sun ce an fitar da masu motar sai da direban ana tunanin ba shi da rai an wuce asibitin kano da su tun ajiya banda habula a cikin mutanen da abin ya faru a gabansu babu wanda ya san cewa ba su karasa kano ba suka juyo hankalin kowa ya tashi cikin kankanin lokaci yan uwansu da suke gidan suka cika falon ana koke-koke madan zainaba ce ta juya ta gama duba-duba a falon ina tauhida nan kuma aka farga da bata wurin hajiya manga da ke waya da hajji lawali tana faɗa masa abin da ke faruwa ta saki wayar ta hau sama Durƙushe ta same ta a gaban akwatunan da Jamal ya karɓo na sakon kayan da Arkam ya saya mata take buɗewa sai yau. A gefen ta ga karamin akwatinta na tafiya, daya dogayen a baya ne na Dubai masu matukar kyau kowanne da takalmi da jaka, dayan kuma suite ne duka masu siket na zuwa office ko kotu, su ma kowanne haɗe suke da takalma da jakar zuwa aiki, sai Apple laptop waya da tablet. Daga rigunan ta saka guda biyu a akwatin tare da wasu kayan ta suma kala biyu sai skirt suit din set ɗaya da takalmin su Ina za ki hajiya manga ta tambaye ta duk da ta san amsar. Kai tsaye ta ce Kano ta nuna akwatunan gabanta idan na saka kayan da ya saya man zai ji daɗi ko tauhida na'am kasa kara sa ta ta danna kirjinta da hannu ɗaya tana rantsa idanu ba za ta iya hana ta zuwa ba saboda yadda ta fuskanci ta rikice gaba ɗayanta kana ganin tauhida zaka gane cewa ba ta cikin hayyacinta sosai tun da ta ji an ce an tafi da su asibiti a Kano zuciyar da ta ba ta arkam yana raye ba ta jin ta taɓa sanin tana son sa kwatankwacin yadda ta ji yanzu da ake tararrabin yana da rai ko babu jiki ba kwari hajiya ga ta karasa haɗa mata kayan saura kwana biyar zaman yanke hukuncin su jamal zan dawo nan na insha allahu haka arkam ya ce shi ma kai ta sun koyar dan ta da amsa zub ɗin akwatin hajiya manga ta ja ta rufe shi sannan ta yi magana ba tare da ta sun hada ido ba idan yana da dare ku dawo tare idan shi ma babu fashewa suka yi da kuka mai taɓa zuciya a tsorace take su duka amma wajibi ne wani cikin seje ya tabbatar da me yake faruwa zuwan sa a tare zai dawo da hankalin alhaji audi kansu wanda kuma ba sa fatan hakan da suka sauko kasa an tunanin da wasu cikin 'yan maiduguri sun shirya za su tafi kano suna dai ta waya da sultan wanda ya faɗa masa cewa yanzu haka an haɗa shi da wani dan bijilanci wanda ya tabbatar masa da cewa duk suna raye a gefe ɗaya kuma sun yi waya an tanadar musu tiket na tafiya kano a jirgi mai tashi karfe biyar na yamma ranar jama'ar ya so zuwa amma ya Manga ta hana shi. Ba na so rashin mu a gari ya sa Alhaji Audi ya fuskanci muna bibiyar sirrin sa ne. Nan har sirrin sa yana da muhimmancin da zai sa mu ki zuwa ganin halin da Arkam yake ciki. dini duk waɗannan abubuwan da suke faruwa da rashe-rashen rayuka da muka yi ba zan bar su tafi a haka ba a wannan gabar ba daga ranar da na sake mika wuya ga Allah ina mai neman sauƙin da ya aiki alkawanta bayan kowane kunci na ji a raina da yardarsa nasara tana gare mu ka bari su je su dubo mana su ne kalaman da ta bashi amsa da su ya kada ya raya ta ce su jira zuwa gobe domin sanin matakin da ya kamata su dauka ba yadda ya iya a dolen sai ya hakura yana ji yana gani da da umma antana na tauhida da abdulhamid da kawo usman da kawo garba suka bar gidan bayan tafiyar su babu wanda ya samu natsuwa a cikin gidan su ma din tafiyar kurame suka yi kowa hankali a tashe da tsoron abin da za su tarar a lokacin da suke hanyar airport shi kuma argan ba su daɗe da isa kaduna ba hajji lawali ne ya zo tare da direbobin gidansu biyu aka kwashe su a mota a ranar ma ba su huta ba ana yawon zuwa asibitoci musamman na gwamnati inda aka fi kai musu masu hatsari duk matasan 'ya'yan sa'an tunana da na hajji lawali suna titi har dare zazzabi sosai ya rufa jamal yana kwance kan doguwar kujerar falo ya ɗaura kansa a cinyar hajiya manga suna ji kiran waya hannun na rawa ta ɗaga a dama tun ɗazu suke ta waya da su tauhida ta babu wani sahihin labari tana amsa kiran daga bakuwar lamba ta ji muryar arkam ta ratsa kunnanta nan na miƙewa tsaye kai da sauri da ta kankama kan wayar jamal ya tashi shi ma yana zumuɗin son jin wa ya kira ta kuma me ake cewa arkam kai ne ina ka shiga me ya faru an ce motar ta kone sai kuka dan akan gaba take tun da doriya kawai take yi ki hakuri nan na ban kira ba hatsari mukan yi jamal ya karɓo yar ya kasa magana sai kukan shi ma arkam ya sake jin ba daɗi na rashin kiran nasu bayan ya farfaɗo da safe yadda abubuwan suka ringa faruwa ke girma masa da irin ciwon da ya dinga fama da shi ya rinsa ido gara da Allah ya sa shi ya zo ba mahaifiyarsa ko kani ba kwantar musu da hankali ya yi ya kuma faɗa musu cewar insha Allahu da babban sirrin Alhaji Audi za a yi zaman kotu na gaba menene sirrin Hajiya Munga ta tambaye shi da sauri to kwantar da hankalin hankalinki nan ya ce tare da faɗa mata cewa da yardar Allah komai ya zo ƙarshe tambayar shi ta yaushe zai dawo kuma su tauhida sun taho Kano shine ya sanar da ita cewar suna Kaduna amma kada ta tambayi me ya je yi su yi zaman su ita da jama'a ya yanke shawarar sai ranar shiga kotun su haɗu a can gaba ɗaya yana tsoron kada Alhaji Audi ya gane zuwan su Abuja ya yi kokarin dakilar da abin da yake shirya masa kaɗan daga cikin abin da ya faru na ciwon kansa a hanyar falgoran daji da Kadunan ya faɗa musu zuwan amsoshin tambayoyinsa Abuja a yanzu a ganin sa da fahimtar tsafi irin na Alhaji Audi kamar sun ba shi damar ya kawar da su ne kafin su amfana da sirrin sun gamsu da bayanin nasa sai addu'a da fatan alkhairi zan kira tauhida ta zo ta same ni a kaduna gobe insha Allah sai mu karasa shiryawa jin lafiyarsa ya faranta ran mahaifiyarsa da kanansa sosai murmushin farin cikin da ya kasa barin sa tun daziya kuma yi a karo na barkatai ya kara cewa su kwantar da su shi ya kamata ya dauki nauyin duka damuwarsu kuma zai dauka din da yardar Allah zuciyarsa fes babu wannan kuncin na kwanakin baya ya furta abin da ya sa hajiya mun ga cewa ƙaniyarsa tana murmushi i love you so much nanna ya ɗaga, murya love you too little bros kankama hajiya manga jamal yayi yana dariya ina ma kana kusa in manna maka kiss a kumatu har kam ya kwashe da dariya rike abin ka bana so au sai na ta harara hajiya manga ta wurga masa cikin wasa yayi saurin gyara ba. tun daga yanzu na san ba ƙaramin abin farin ciki ba ne ya faru Allah ya sa kada mu manta shi idan an je godin. Amin ya Allah da yake bai haddace namban kowa ba sai ta Hadiya Manga sai ce su tura masa ta Tauhidat. Yana shirin kiranta su ma suka kira su an tunana. Abinci ne a gabanta tana ta juya cokali a cikin sa ya gama sandarewa amma ko cikakken kallo biyu bata yi masa ba. Ita da Umma ne a dakin wadda ta ce ko zai zama kankara sai ta cinye shi. Maganganu suke ji daga falo da yanayin da ke nuni da farin ciki suka tashi tare sai wayar Tauhidat ta fara dangin. duk da bata san namban ba da saurinta ta amsa kiran yayin da umma ta bata zuwa falon ko bata jira ya karasa ba ta saka masa kuka di kai ne haƙuri ya soma bata dan ya san ba karamar damuwa ta shiga ba i'm sorry ki daina kukan manna wayar ta sake yi da hannuwan ta biyu kamar mai tsoron kada ta zame shagwaba ce da relief suka tarar mata a lokaci guda baka san yadda na ji ba na sani ki yi haƙuri na zata ba zan sake ganin ka ba shitty eh, so soke i'm fine now shiru suka yi na ɗan lokaci arkam ya dinga tunanin da ba a fitar da su daga motar nan ba da da wuri shi kenan hawa da saukar numfashinta mai tayar masa da tsigar jiki ya dinga ji ya samu kansa ya katse masa shirin yadda yake magana a hankali ya haifar mata da kasala shi kenan na kira kin kasa magana i miss you is that all you know i love you always love you more but is that all me kake so na ce kuma ta tambaye shi tana dan tura baki kamar yana gabanta ki sake faɗa min bai ishe ki ba wani kukan ta saka masa cike da shagwaba har yana jin ina ma tana kusa yadda yake son ta ga kuma farin cikin da yake nema wanda za su yi tare bai san me zai yi ba bai ishe ni ba ta ce tana rufe ido kamar yana gabanta ya murmushin da ta ji sautinsa yana ratso kunnuwanta komai zai zo ƙarshe nan ba da daɗewa ba insha Allah maganar biyo shi kaduna ya yi mata amma ita ma ce sai ta zo za ta ga me yake faruwa wayar ya bukaci ta kai wani cikin iyayen nasu ta bata zuwa falon murna ake ta taya juna kowa baki a buɗe kamar ba su ba kawo usman ne mafi kusa shi ta ba a wayar sun yi magana mai ɗan tsayi da arkam ɗin sannan ya miƙa wasu da shi kuma ya yi wa sauran bayani su duka za su koma abuja washe gari don musamman da da umma idan alhaji ji suna kano zai zargi wani abu za su biyo jirgi tauhidar kuma hajjal wali ya sa direban sai ya kai ta abu ɗaya ya rage shine tsananta addu'a da sadaka kafin ranar da suke jira ta zo tunda dai sun ji shi lafiya sai kowa ya haƙura da son jin me ya kai shi kaduna so mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode